clamer l'égalité des sexes et la parité dans les responsabilités. Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana kan mitoci 1621 da kuma 25. Ana iya kuma samun mu a yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Yusuf Abdullahi ne ke muku sallama a cikin shirinmu na musamman wanda a yau zai zo muku daga nan oshin murya Amurka da ke birnin Yamai. Shirin da a cikinsa za a ji makomar ilimi a tarayyar Najeriya sakamakon matsalar sace-sacen ɗalibai a makarantu da ke ci gaba da yin kamari. har yanzu dai a tarayyar najeriya za a ji cewa sarakan gargajiya sun kai kukansu a majalisar dattawa na nema a mayar musu da ikon da kundin tsarin mulkin kasar ya tanada musu a kwai shirin 'yan kasa da hukuma da sharhin jarudin nijar sannan mu da sharhin muryar amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin amurka amma za mu farawa ne da sauraron labarun duniya Assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatan an tashi lafiya ga labaran duniya hukunta Myanmar sun tsaiwata dokar ta ɓaci a wasu yankuna na babban birnin Yangon jiya litinin dinnan a daidai lokacin da aka samu rahotannin ƙarin masu zanga-zangar da jami'an tsaro suka kashe. Ƙungiyar masu ba da shawara ga ƙungiyar fursunonin siyasa wacce ke bin diddigen rikicin ta ce akalla mutane 20 ne aka kashe jiya litinin a cikin harbe-harbe da jami'an tsaro suka yi. jiya litinin babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya bayyana takaicin karuwar tashin hankali a myanmar a hannun sojojin ƙasar a cewar kakakinsa Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken da shugaban Pentagon Lloyd Austin sun sauka a Tokyo a ranar Litinin don tattaunawa da kawayen yankin don sake tabbatar da kawancen kasashen yankin tekun Pacific a yayin da kasar Sin ke kara nuna karfinta da Koriya ta Arewa kuma ta yi shiru. manyan jami'an diflomasiyya da na tsaro na washington sun fara ziyarar kwanaki hudu a yankin wanda kuma zai kai su so ziyarar su ta farko a kasashen ƙetare a matsayin wakilan gwamnatin biden blinken da austin za su gudanar da abin da ake yi wa lakabi da biyu a ƙara da biyu ganawa tsakanin shugabannin harkokin kasashen ƙetare da na tsaro da takwarorinsu na japan ministan harkokin waje toshimitsu mategi da ministan tsaro nobuo kishi ranar talata kafin su tashi zuwa so ranar laraba. Masu sauraro kada a manta labaran duniya na zuwa maku ne kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu garin kasashen turai sun dakatar da amfani da maganin allurar rigakafin coronavirus na AstraZeneca suna nuna damuwa game da daskarewar jini duk da babu wata hujja da ta nuna cewa allurar tana haifar da daskarewar. Bisa ga cewar shafin yanar gizon AstraZeneca an samu rahotanni 37 na daskarewar jini daga cikin mutane sama da miliyan 17 da aka yi wa rigakafin a tarayyar Turai da Birtaniya. Kamfanin da hukumar lafiya ta duniya sun ce babu wata hujja cewa allurar na haifar da daskarewar jini. Birtaniya wacce ta fi yin amfani da allurar har yanzu tana goyon bayan allurar rigakafin. A cikin kwanaki goma masu zuwa, Amurka za ta cimma abin da shugaba Joe Biden ya bayyana a matsayin manya-manyan manufofi biyu, yi wa mutane miliyan 100 allurar rigakafin coronavirus da kuma hannunta mutane miliyan 100 da cek ɗin kuɗi. Waɗannan kuɗaɗen suna daga cikin kuɗaɗen da aka fitar daga dala biliyan ɗaya da ɗigo tara na tallafin coronavirus da shugaban na Amurka ya sanya hannu kan duka a makon da ya gabata. an fara abin da gwamnatin suke ke inganta rangadin jaddada cewa taimako ya zo jiya litinin waɗanda suke rangadin sun hada da shugaban ƙasa da wasu ciki har da mataimakin shugaban ƙasa kamala harris da za su ziyarci jihohi da dama da za a fara wannan makon don yayata fa'idodin shirin an shirya ziyarar gangami ne da nufin nunawa masu jefa kuri'a yadda tallafin da dukkan majalisun biyu suka amince da shi duk da adawar 'yan republican za ta iya taimaka musu. 'Yan majalisar Republican sun nuna adawa da yawan kuɗin tallafin da ke yarjejeniya suna masu cewa wasu kuɗaɗen ba su da alaƙa da kawo ƙarshen cutar coronavirus a Amurka. dubban yara da ba sa tare da iyayensu da suka tsallaka kan iyakar mexico zuwa amurka sun hanzarta sake rura wutar muhawara kan batun bakin haure a washington inda 'yan jam'iyyar republican da democrats ke samun saɓani kan wanda ke da laifi abinda bangarorin biyu suka bayyana a matsayin tashin hankali shugaban marasa rinjaye a majalisar kevin mccarthy ya jagoranci wasu gungun 'yan majalisar dokoki na jam'iyyar zuwa iyakar ranar litinin don yin allah wade da manufofin shugaban jam'iyyar democrat joe biden da mccarthy ya ce sun buɗe kan iyakar domin ba da damar kwararowar bakin haure gwamnatin Badin ta bayyana kwararar kimanin ƙananan yara dubu talatin da ba su da rikiya a cikin watan Fabrairu kaɗai a matsayin ƙalubale a maimakon bayyana lamarin a matsayin tashin hankali. A ƙarshen mako, ma'aikatar tsaron cikin gida ta Amurka ta ce a cikin kwanaki casa'in masu zuwa, hukumar ba da agajin gaggawa ta tarayya za ta taimaka wajen tantance aiwatar ɗumbin ƙananan yaran bakin haure da suka kwararo Amurka ba tare da iyayensu ba. To da labaran duniya kenan aka saurara yanzu kuma sai fagen rahotanni. Za mu kuma farawa ne da tarayyar Najeriya inda a 'yan kwanakin nan matsalar sace-sacen ɗalibai a makarantun ƙasar ta zama ruwan dare gama duniya. To ko ke illar yin haka kan makomar ilimi a ƙasar? Daga Abuja ga rahoton Hassan na kaina. Ranar hudu ga watan Afrilun shekara ta 2014 ne kungiyar Boko Haram ta kaddamar da sace ɗaliban makarantu a Najeriya. inda ta sace ɗalibai 276 daga makarantar sakandaren gwamnati da ke Chibok a jihar Borno. Bugu da ƙari a ranar 19 ga watan Fabrairun shekara ta 2018, mayakan na Boko Haram sun kuma sace ƙarin wasu ɗalibai guda 110 daga makarantar sakandaren 'yan mata ta gwamnati da ke jihar Yobe a garin Dabci. Su ma 'yan bindiga daɗi sun yi koyi da wannan aika-aika irin na 'yan Boko Haram da suka fara kaddamar da satar ɗalibai a makarantar sakandaren gwamnati da ke jihar Katsina kafin daga bisani su afka jihar Neja sannan suka kuma gangara jihar Kaduna. Yanzu dai satar ɗalibai na neman zama ruwan dare a Najeriya. To ko menene tasirin satar ɗalibai a fannin ilimi a ƙasar? Kabiru Sa'idu Dakata shi ne babban daraktan cibiyar wayar da kan al'umma a kan shugabanci na gari. Alƙalima da suke nuna yara da ba sa zuwa makaranta a Najeriya dama sun fi yawa a arewacin Najeriya. In ka duba a baya 2018 kididdiga ta irin su UNICEF da sauransu za su gaya maka cewa yara miliyan sha uku zuwa ko miliyan sha hudu ne a Najeriya ba sa zuwa makaranta amma jihohin da aka fi samun yawaita yaran da ba sa zuwa makaranta za ka ga arewacin najeriya suke sai aka waye gari da wannan magana ta ɗiban yara daga makarantu wanda magana ta gaskiya wannan zai mai da ilimi baya a yankin arewacin najeriya domin wasu daga cikin iyayen da ake hira da su yayin da duk irin wannan abu ya faru sai ka ga suna nuna shakkun cewa ba za su bar yaransu su koma makarantu ba domin ba su san me zai kuma je ya zo ba dama wannan karatu a yankunan karkara ba a fiye bashi muhimmanci ba har gobe ana musu bayar da kai kan su rinka barin yaran su musamman mata suna zuwa makaranta so kuma a yankunan karkara ne aka fi samun irin waɗannan matsaloli da ake zuwa ana balle makarantu ana sace yara so kaga in ba an tashi tsaye ba an dakile wannan al'amari mutane za su fidda tsammani cewa gwamnati za ta iya kare su wannan dalilin zai sa 'ya'yan su su daina zuwa makaranta so zai mai da ilimi koma baya waɗancan alkalima da suke fitowa da za su nuna maka cewa a duniya najeriya ita ce kasar da yara da yawa ba su zuwa makaranta ita ce ƙasa ta farko kuma idan ka zo najeriya za ka ga cewa arewacin najeriya ne ake da jihohin da suke kan gaba. ko a jiya da safe sai da 'yan bindiga daɗin suka yi awun gaba da wasu ɗalibai da malaman wata makarantar firamare a birnin gwarin jihar kaduna. Farfesa muhammed Tukur Baba ɗan iya mutum biyu kwararre ne a kan sha'anin tsaro. Lalle wannan abin tashin hankali ne abin kawo rudani ne abin da ke faruwa na satan dalibai da kuma yin garkuwa da su. Yana nuna cewa shirin gwamnati na dakile waɗannan abubuwan da ke faruwa gaskiya bai yi tasiri ko ko kaɗan. Don abin da wannan ya nuna shi ne abin karuwa yake daɗa yi ba raguwa ba. Kuma su 'yan ta'addan nan yanzu sun mai da abin suna ɗaukan abin da ake kira soft target. Ana ɗaukan mutane da aka san ba su da wani kariya kuma suna zaune ne haka ba zato ba tsammani so don haka suna fitowa duk inda ba tsammani yanzu abin da ya nuna ya shigo cikin gari har cikin nan kaduna kaduna kuma gashi nan an yi shi ne a wani wuri da yake kewaye da sojoji da kuma wasu da mazaunin sojoji da yawa wannan abin tsoro ne abin kuma takaici ne na ya nuna gwamnati gaskiya ba ta da wani tsari a ƙasa na fuskantar wannan abin bundum-bundum kawai ake aleka nan aleka can abin ba daɗi. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To har yanzu muna a tarayyar Najeriya inda sarakan gargajiyar ƙasar suka kai kukansu a majalisar dattawa na neman a mayar musu da ikon da kundin tsarin mulkin Najeriya ya tanada musu domin su taimaka wajen wayar kan al'umma a harkokin tsaro da kuma taɓarɓarewar zaman lafiya a wata hira da wakiliyar murya amurka abuja madina dauda ta yi da ɗaya daga cikin mambobin kwamitin sabunta kundin tsarin mulkin ƙasa sanata yusuf abubakar yusuf ya ce saboda mahimmancin haɗin kan 'yan ƙasa za a yi ƙoƙarin mayar musu da ikonsu ga dai yadda hira tasu ta kasance dama wayannan korafe-korafen tun tun ba yau ba ake jin su na ɗaya dai tun alif da ɗari tara da saba'in da shida aka rage o aka cire sarakuna daga cikin gabatar da koko tafiyar da gwamnati tun da aka cire su kuma ni a gani na a ra'ayi da nake da shi shine kawo o ya ƙara taɓarɓarewa rashin tsaro a ƙasar nan to amma ni a gani na korafe-korafen nasu daidai ne ya kamata a dawo da su daga cikin kundin tsarin najeriya a inda za a ba su abin da aikin da za su yi kamar yadda suke da me yasa aka cire su a kundin tsarin mulkin kasan dama to wannan kuma lokacin soja ba abin da soja ba sa yi wasu sun fahimci aikin gargajiya wasu ba su fahimci haka ba to sun zo da nasu tsari suna gani kamar su sarakunan nan za su hana su aikin da ya kamata su yi shi yasa suka rage musu wannan karfin su su suka mai da su karkashin local governments. Da can me suke yi kafin a cire su? Da can har zuwa yanzu ai suna muhimmin rawa ma da suke yi. Ai su ne shugabannin gargajiya kuma su ne shugabannin masarauta da suke wajen. Misali idan bako ya zo cikin gari ai gidan sarauta za shi e, daga can kuma yino sai sai a kai shi yino wanda yake kula da irin a mutanen su. Shi yasa yino a garuruwan da muke za ji yino sarkin hausawa sarkin fulani sarkin kanuri sarkin nufe sarkin yarabawa sarkin yamurai da sauransu don haka idan mutum ya zo shi inyamurai ne sai ya ce to a kai shi wajen sarkin inyamurai in ba yarabe ne a kai shi wajen sarkin yaraba in ba haushe ne a kai shi wajen sarkin hausa don su ne za su fahimce su su ne za su nemi inda suka fito a ba su inda za su zanna amma ba kamar yanzu an bar komai kara zube ba kowa ya shiga cikin gari ya yi abin da yake so ba zai je ma gidan sarki ba to ba a san ma mutanen da suke shiga gari suke fita gari ba ba san da me suka zo ba ba san da me suka shigo ba ba san me kawo su ba ba san aikin da suka zo yi ba to irin wa'annan abubuwa su wa'annan gidan gargajiya na sarauta ne suke tare mana irin wa'annan abubuwa ni a gani na ya kamata a ba su abin da za su yi kamar yadda suke da har ma a kara musu To karfa shafa muna kamuka wannan shirin na musamman ne daga nan ofishin murya Amurka da ke birnin Yamai. yanzu kuma lokaci ne da mahmud ibrahim kwari zai gabatar da shirin 'yan ƙasa da hukuma 'yan ƙasa da hukuma ka sha ake cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin 'yanci mai wannan hali yau shi ne komai ya faɗa mana karya ne don sallogar zambo ne mai yin wannan la'anan ne ne ba ma su siyasar maula ba makiyayanci dillalai ba da idan ba su tuba da wannan ba haɗa kai ba zai wani Masu saurare Assalamu alaikum barka da kasancewa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim kwalli zan gabatar. Daga faruwar wannan al'amarin mai ashana ma ya ƙara kuɗi. So daga wannan mu ƙari ba ya jawo alhairi ga talakan ƙasa. Kuma ba a ɗaukan matakin hana abubuwa su hauhawa. Dan jari hujjar Najeriya inda za a bashi dama ma haita zai yi numfashin ma sai kasaya. Suna saka magana ne ta zamanto 'yan Najeriya sun fara tattaunata su gaya martanin jama'a. Za mu yi mamaki a ce daga bangaren gwamnati gwamnati ita kadai ta zo ta kara wannan kuɗi yayin da kuma ba a gama tattaunawa a wancan kwamiti da ita kanta gwamnatin ita ce ta kafa ba. Masu rare lokacin 'yan Najeriya a kan yunkurin karin farashin man fetur daga naira 65 zuwa 212 da gwamnatin kasar ta sanar ko da yake daga misani ta dakatar shine batun da shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau zai mai da hankali a kai. Ina barci da jaba da fita Allah wadaran mai ta da waɗanda suke da da jawo ta hakanan da waɗanda ka kawo ta Allah ka gare mu da tashinta har kan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara. Masu rare a makon jiya ne hukumar kayyade farashin albarkatun mai a Najeriya wato PPPRA a takaice ta sanar da ƙarin farashin man fetur a ƙasar daga naira da biyar zuwa goma sha biyu. lamarin da ya haifar da rudani da kuma martani mai zafi daga 'yan Najeriya musamman a kafofin labaru na zamani. To amma sa'o'i kalilan bayan fitar da sanarwar karin sai kamfanin mai na kasar wato NNPC ya fitar da wata sabuwar sanarwa inda ya musanta wancan batun kari da hukumar PPPRA mai kayyade farashin albarkatun mai ta fitar. Yana mai cewa zancen bashi da tushe kuma farashin litar man fetur a Najeriya yana nan daram akan naira 165. sai dai duk da haka yanzu abin da ke damun 'yan najeriya akan wannan batu shine daga faruwar wannan al'amarin ne a shana ba ya kara kuɗi to daga wannan mu ba ya jawo alhairi ga talakan ƙasa kullum aka ce za a yi shi nan to kuma ba a ɗaukan matakin hana abubuwa su hauhawa tun da yanzu talaka zai fita ba ma mu da muke sufuri akan titi muke karban naira hamsin naira talatin ba mai dako ma fita yake da bai samu kuma dakon ba saboda hakan nana gwamnati ma ta ambata wannan al'amari gaskiya baya mara daɗi a mu na ƙasan ƙasa. amma ita janye ta ce ba haka ba ne. ito ai duk da janyewar da ta yi ai janyewar kusan ba ta amfani ba domin mutanen da suka hau kan wancan tudu ba su sauka ba ba su sauka ba suna nan akan bakansu komai sun kara masa kuɗi sun kara tsawwala wa na ƙasa ƙasa kuma duk sanda za a zo din nan a ce za a taimaki talakawa za a inganta rayuwarsu za a ba su kaza kaza ka rasa komai ba a yi sai dai kullum a taso ɗora kan talaka kuma a zo a ce haraji to wanda bai samu abincin da zai ci ba shine kuma za ka yi masa haraji talaka ba shi da tawaye akan yadda haraji amma talaka kuma ba da abincin da zai ci me zai sayar da harajin yanzu gashi nan daga nan sai ka tafi daga nan har cikin sabon gari wanda zai baka naira hamsin ka dauke shi ba baka ba ka je ka sai mai ne muguwar tsada ka dawo gashi abin hawan kansa ba naka ba ne wani ne ya baka domin ka nemi abincin da zaka ci shi ma kuma ka bashi balas ya kara samun wani abin da zai samu to duk babu mutane sun koma kowa ya koma ya wurjanja duk kudin ya tafi a mai kai daidai mai kebur ma ya kara maku. bakanike ma da zai daura ma kebar kasi abin naira hamsin sai ka bashi naira tamanin ko casa'in sannan zai daura ma. malam bashir ya kasai kenan wani dan najeriya mai sana'ar tuka babur mai kafa uku a birnin kano baya ga matuka ababen hawa na haya kungiyoyin gwagwarmayar tabbatar da shugabanci na gari a najeriya na tofa albarkacin bakinsu akan wannan batu. Comrade Abrazak Alkali shine daraktan kungiyar Organization for Community Civic Engagement. Suna saka magana ne ta zamanto 'yan Najeriya sun fara tattaunata su ga martanin jama'a. So wannan jama'a dole gaskiya su tashi tsaye a nuna gwamnati wannan ba yanayi ne da ya kamata a yi karin kudin man fetur a kai ba domin ka kula yadda wahalhalu suka wa jama'a yawa ta fanni dama ga batutuwa na tsaro inda suke kara ta'azzara kullum to kuma a zo a ce za a yi karin wannan kuɗin man fetur ba abu ne da ya dace ba domin a yanayin da ake da mai ya kara a duniya najeriya fa sai da man fetur take so kuɗin da suke samu a man fetur wannan ranar ya kamata in ma da wani nauyi su cigaba da ɗauke 'yan najeriya a irin wannan yanayi har a fita daga wannan yanayi da ake ciki to ya kamata su yi hattara domin irin wannan yanayi ba shi da daɗi kada su kai jama'a makura ta bango kaga yanzu motsi kaɗan na tafiye-tafiye duk sun zamanto da wahala bututuwan tsaro jama'a ma suna garuruwan su ɗalibai suna makaranta yadda ake zuwa a kama su iyayensu suna fama kullum fafutukan yanzu a tattauna ma a samu wata matsaya kan batun tsaro yanzu kuma ga batutuwan karin tsadar rayuwa ya dawo kuma gwamnati har ila ta tana maganar man fetur to za ka ga wallahi gaba ɗaya hankalin kowa a tashi yake. to Allah ya kyauta. duka da an so shi ya inganta kasa ta karar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawan maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka. Masu rare a cikin watan Oktoban bara ne kungiyar kwadagon Najeriya wato NLC da gwamnatin kasar suka cimma yarjejeniyar naira 165 kudin litar mai tare da kafa kwamitin masu ruwa da tsaki da nufin lalubo bakin zare. kwamare kabiru a domin jibir da ke zaman shugaban kungiyar nrc a kano ya yi karin bayani dangane da inda aka kwana a kan wancan bacin kwanaki kamar yadda 'yan najeriya suka sani a baya kungiyar kwadago ta shiga cikin wannan magana kuma aka kafa kwamiti na masu ruwa da tsaki wanda suke zama har izuwa yanzu kuma ba a fitar da wata matsaya ko kuma in ce rahoto na bai daya cewa ga matsayar da aka cimma ba amma a taro da aka yi na majalisar koli na kungiyar kwadago wakilan wakilan kungiyar kwadago a wannan kwamiti sun zo sun yi bayani akan mataki da ake a yanzu kuma an ba su dama cewa su je su ci gaba da tattaunawa har lokacin da za a kai karshen tattaunawa sannan su zo su sanar da babban gida cewa ga halin da ake ciki to har zuwa yanzu mu dai muna nan akan wannan batu kuma muna sauraron wannan rahoto na karshe don haka za mu yi mamaki a ce daga bangaren gwamnati ita kadai ta zo ta kara wannan kuɗi yayin da kuma ba a gama tattaunawa kafawa a wancan kwamiti da ita kanta gwamnatin ita ce ta kafa ba don haka shugabanci na ƙasa na tabbatarwa da al'umma cewa yana nan a tsaye akan wannan matsala kuma yayin da aka cimma matsaya akan wannan kwamiti za a sanar da al'ummar najeriya da ma'aikata halin da ake ciki amma tsohon mataimakin shugaban kungiyar tnlc kwamarin isa tijjani ya ce akwai wasu batutuwa da ya kamata a kula da su akan wannan al'amari da farko dai abubuwa guda biyu ne ya kamata a yi la'akari da su a game da zancen ƙare-ƙaren farashin man nan da ake yi gaskiya ne ppra ita ke da hurumin fitowa da jadawalin farashin mai a najeriya ba nnpc ba na biyu wannan fa abubuwa da ake ciki farashi ne ake yi magana a kan ana sayo kaya da dala daga waje kuma dalar nan ta yi tashin goron zabi har yanzu ko numfasawa ba ta yi balle ma ta sauko ƙasa ya kamata shi shugaban kasa su tsaya su yi wannan magana menene ne yake janyowa wannan dalar take wannan tsayar kuma a zo a duba a gani wasu menene yake hana matattunmu aiki ne matattunmu za su iya yin aiki kuma in sun yi an karya kashin doron bayar wannan duk shige da ake ciki matsawa ana son har ana da karfin zuciyar ana da bukatar a gyara wannan abun ba zai yi wahala ba wayansu suna da sunan jari hujja da sunan kusaci da gwamnati suna son su shaƙe mutane su hana su numfashi su dan jari hujjar najeriya inda za a bashi dama ma ta zai yi numfashin ma sai ka saya amma za a kai lokacin da dole ƙarya za ta ƙare domin in dai farashin gangan danyen mai yana tashi a duniya ba yadda za a yi sai an sayi mai da tsada kai ni in an ce maka ma an zo an ce dan najeriya ya sayi mai naira ɗari biyar falita ma ba abun mamaki ba ne. kwamaran isa tijjani kenan tsohon mataimakin shugaban kungiyar kwadagon najeriya nlc kuma shine makin shirin yan ƙasa da hukuma na yau sai makon gobe idan allah ya kai mu. yau ga wasu ke nukura don mun san mun nasara wasu ma a ciki yanzu a madadin daukacin abokan aiki da suka dafa shirin ya zo gare ku cikin nasara mahmud ibrahim kwari daga sashen hausa na muryar amurka ke cewa a huta lafiya wasalamu alaikum kan koka bar talakawanka a cikin to madalla a gaida mahmud yanzu kuma ga sulaimu muni barma dauke da sharhin jaridun nijara. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel wacce ta ruwaito cewa kwamitin kula da ayyukan inganta rayuwar al'ummomin kasashen jason sahel ya gudanar da taro a birnin yamai domin nazarin matsayar da aka cimma a taron shugabannin kasashen sahel na watan jiya da ya gudana a N'Djamena. jaridar ta ce makasudin wannan zama da shugaba isu muhammadu ya jagoranta shi ne sayar da magana guda a game da hanyoyin da za a wa bukatu na rayuwar jama'ar yankunan da suka yi fama da yaƙe-yaƙe da nufin gabatar da waɗannan shawarwari a yayin taron jason sahel na watan yunin da ke tafe kamar yadda wakilin kwamitin jimmy adum ya bayyana jaridar l'actualité na cewa rigingimin siyasa na ƙara yawaita a ƙasashen yammacin afirka renon faransa inda zaɓuɓɓuka ke ci gaba da haddasa takun saƙa a tsakanin 'yan adawa da masu mulki. Jaridar ta ce daga farkon shekarar 2021 kawo yau, dangantaka ta matuƙar taɓarɓare a tsakanin ɓangarorin siyasa a ƙasashen Senegal, Chad, Niger da jamhuriyar Benin inda gwamnatoci ke amfani da ƙarfin mulki don gasawa 'yan hamayya aya a hannu. lamarin da ake ɗora alhakin faruwarsa a wuyan ƙasar faransa saboda yadda take katsalandan a sha'anin siyasar ƙasashen da ta yi wa mulkin mallaka jaridar lanketer ta ce hankalin 'yan Niger ya karkata wajen kotun tsarin mulkin ƙasa bayan da 'dan takarar jam'iyyar rdr canji ta 'yan hamayya ya shigar da ƙara a bisa zargin an tabka magudi a zaben 21 ga watan fabrairu jaridar ta ce muhammad usman wanda ya yi kirarin ya yi nasara da kashi 50.3 daga cikin 100 na bukatar a soke sakamakon yankunan da ya ce an yi ba daidai ba a yayin da hukumar zaɓe ta ayyana bazum muhammad a matsayin wanda ya lashe zaɓe da kashi 55 da digo saba'in da biyar daga cikin ɗari. Mu rufe sharhin da jaridar Le wacce ta bayyana cewa sojan ruwan pakistan sun rako wani tallafin kayan abincin da kasar ta aiko wa jamhuriyar nijar ta hanyar tashar jirgin ruwan kwatano wanda ke kunshe da ton dubu na shinkafa a matsayin wata gudunmuwar da ya kamata a rarraba wa talakawan da ke cikin halin bukata jaridar ta ce la'akari da yadda aka karkata akalar ton dubu biyar na shinkafa daga cikin dubu goma sha biyar ɗin da ƙasar pakistan ta aiko wa nijar a dubu biyu da sha shida ne ya sa hukumomin ƙasar suka umarci sojan ruwansu su rako kayan tallafin na wannan karan wanda kuma suka damƙa wa jami'an nijar kan idan shaidu sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar To madalla gaida Sule za mu kammala ne da shirin murya Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka. Ranar 20 ga watan Agusta na shekarar 2020, Alexei Navalny dan gwagwarmayar yaƙi da rashawa a Rasha mai sukar shugaban Rasha kuma Vladimir Putin ya fara rashin lafiya mai tsanani a cikin wani jirgin sama a ƙasar. Yayin da ya murmure a wani asibiti a Jamus. gwaje-gwajen da aka yi masa a jamus ɗin da faransa da sweden da kuma wanda hukumar haramta makaman guba ta yi sun nuna cewa guba nau'in novichok aka sanya wa navalny a lokacin da ya warke a watan janairu na shekarar 2021 ya koma rasha inda nan take aka kama shi aka hukunta shi aka kuma yanke mashi hukunci zuwa gidan yari tsawon shekara biyu da wata takwas saboda saba ka'idar sakin wuri da aka yi masa sakamakon wani hukuncin siyasa da aka yanke masa a shekarar 2014 ranar biyu ga watan maris ma'aikatar harkokin wajen amurka ta fidda wata sanarwa mai cewa sakataren blinken da ke da ƙwarin gwiwar cewa gwamnatin rasha ta yi amfani da makamin guba a kan ɗan ƙasarta abin da ya wa wata yarjejeniyar makaman guba don mai da martani amurka tare da tarayyar turai wato eu za su sanya takunkumi a kan rasha amurka ta haɗe da tarayyar turai wajen yin allah wadai da kuma mai da martani kan makaman gubar da rasha ta yi amfani da su wajen yunkurin hallaka ɗan adawar rasha alexi navalny a watan agusta da kuma kulle shi da aka yi daga baya a watan janairun shekarar 2021 a cewar sakataren blinken a wata sanarwa mun fahimci damuwar eu akan mulkin kama karyar rasha da ke ƙara muni kuma muna maraba da ƙoƙarin eu na sanya takunkumi akan rasha a ƙarƙashin sabbin hukumomin kare haƙoƙin bil'adama na ƙungiyar ma'aikatar tsaron amurka na faɗaɗa takunkumin da ta sanya kan rasha da farko bayan harin gubar novichok da ƙasar ta kai kan sarge skripal a birtaniya Haka kuma baitul malin Amurka da ma'aikatar harkokin wajen kasar na sanya takunkumi kan 'yan rasha da kamfanoni da yawa da ke da alaƙa da shirin makaman gubar rasha da ɓangarorin tsaro da kuma na leƙen asiri. Za a sanya rasha a jerin sunayen kasashe da aka hana kai musu kaya da ayyukan tsaro. Gwamnatin Amurka ta yi amfani da ikonta don isar da saƙon cewa yadda rasha ta yi amfani da makaman guba da kuma saba haƙoƙin bil'adama na da mummunan sakamako amfani da duk wani makaman guba ba za a amince da shi ba kuma ya saba wa tsarin ƙasa da ƙasa a cewar sakatare blinken amurka ta sha bayyana farmakin da ake kaiwa kan mr navalny a dokaci a matsayin siyasa wani batu da abokan hulɗar na g7 da kuma kotun haƙoƙin bil'adama ta turai suka yarda da shi muna jaddada kiran mu ga rasha da ta saki navalny ba tare da bata lokaci ba kuma ba tare da wani sharaɗi ba wannan shine sharhin muryar amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka da haka muka kawo karshen wannan shirin namu na musamman da ya zo muku daga nan ofishin muryar amurka da ke birnin yamai a madadin dukkanin ma'aikatan sashen wasu na muryar amurka ni sufa abdullahi nake ce da kuwa kasance lafiya daga nan birnin yamai